والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala kamu yau sha tara ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara kuma yau shida ga watan hudu miladiya 2018 a wannan masallaci jami'u shekhi talhatar salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasi a cikin littafin indatul ahkam min kalami khairil ana wallafar babban malami al-imam al-muhaddis abdul ibn Abdulwahid wahid al-maqdisi alaihi rahmatullahi ta'ala za mu tashi kitabul itqi kitabul itqi al-itqu yantawa ke ana cewa al ana cewa al ana cewa a ataqahu ya yanta shi lafazin al-itqu a an samo shi ne daga annaja annajatu ana cewa ataqa al-farasu idza naja idan doki ya kukuta sai a ce masa a ataka shi sa bawan da ake yan tashi ya zama ya fita daga ƙangi na bauta ya zama cikakken ɗa mutum wanda ke da hakkin ya rayu yadda yake bukata yake son ya aikata abin da yake bukatar ya aikata ba tare da an yi masa wani da baibayi ba sai a ce a utika an yanta shi ko a ce a taƙa. ya kenan ana cewa ataqal abdu bawa ya sannan ana cewa ataqa sayyidu abdahu wato mai gida ya bawansa musulunci ya zo ya tarar da tarihin bauta musulunci ya zo ya tarar da a duniya ana bauta kusan duk daulolin da aka yi su kafin musulunci suna da bauta suna da tsari na bauta wani ya sa wani ya zama a ƙarƙashin sa yake tilas ya bi shi ya ba shi umarni ya hana shi abin da ya ga dama ya ba shi umarnin abin da ya ga dama kuma dole masa biyayya sannan ya kasance ana eh, cinikin bayin a kwashi 'yan adam aje a sannan ana samun bayi ta hanyar yaƙi kawai ana zaune daular da ta fi ƙarfi sai ta afka ma daular da take ƙarama to duk waɗanda ta kama sai ta je ta bautar da su mata da maza da kuma yara sai a bautar da su musulunci ya zo ya tarar da ana wannan sannan irin tsarin bautar da ake yi a duniya da musulunci ya zo ya tarar mummunan tsari ta yadda mutum yana da dama idan yana da bawa kawai in yana son ya ji daɗi sai ya ce bawan ya ɗauke shi eh, misali kamar daga nan unguwar tudun jukun ya ɗora shi a kafaɗa shi ya tafi da shi kamar misalin a ce ƙofar gayan a ƙasa kai ba ƙofar gayan ba misali sai a ce tafi da shi kaduna ma a ƙasa ai daga nan ne aka samo labarin da ake bada na kunar bakin wake ai wanda suka san labarin sun sani to wannan ana yin bauta haka sannan mutum ya ga dama duk kafin zuwan musulunci eh, bawa in yana da bayi kawai sai ya rika sa musu garwashin wuta a hannu irin ihun da za su rika yi shi kuma sai ya rika burge shi yana jin daɗi yana dariya duk wannan tsari ne na bauta da ake da shi a da musulunci ya zo ya tarar da ana yi da musulunci ya zo a tsarinsa na ƙa'idatu tadarruj musulunci yana da ka'ida ta bin abu sannu sannu ba kawai da ya zo shi kenan sai ce a daina kaza ba to sai musulunci ya bi hanyoyi domin ya gaya za a yi bautan nan ko dai a daina yin ta ko kuma ya kasance an gyara ta an kyautata ta an inganta ta ta zama babu cutarwa a ciki shine sai musulunci ya fito da ka'idoji da yawa daga cikin ka'idojin da musulunci ya fito da su akwai ka'ida ta bawanka na da hakki a kanka bawanka yana da hakki a kanka na ka kyautata masa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da ka'ida in ka cika ciyar da shi har ya zama saboda kyautatawar da musulunci ya mabayi sayyiduna abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu sahabi ne mai yawan dukiya idan ka zo ka tarar da shi a cikin bayinsa ba ka tantance shi da su a tufafi irin kayan su yake sawa sannan ba za ka tantance shi a cikin abin da ba za ka tantance shi da su ba a cikin abin da yake ci eh, kai ta kai ma ana samun cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su zuba abinci su ci tare da bayansu wanda kafin zuwa musulunci ba a wannan sannan musulunci ya kawo ka'ida ta 'yan bayi a yan bayi haka nan aka kwadaitar falakta hamal aqabata wa ma adraka mal aqabatu fakku aka kwadaitar game da mutum ya yanta bawa cikin abubuwan da ake bukata na samun lada da shiga aljanna da kuma tsallake wuta akwai yanta bayi sannan daga ciki aka samar da tsari na musulunci ya samar da tsari na idan mutum ba zai yanta shi ba fi sabilillahi to ya yanta shi ta hanyar abin da ake cewa mukataba Qur'ani yace wallazina yabtagu yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira mukataba mutum ya ce ma bawansa to ni dai ina son in yanta ka amma kuma ka ga man da dukiya to ka abin da nake bukata shine a shekara zan yanta ka cikin shekara goma ka je ka riƙa neman kuɗi ka kawo kuɗi zuwa shekara goma idan ka zama biyan kuɗin nan to ka zama ɗa'in ta ka mukataba kenan wanda an yi mana bayanin sa a baya barira radiyallahu anha da abin da ya faru da ita da ita da masu gidanta suka ce sun mata mukataba shekaru tara ta zo wajen nana isha radiyallahu anha ta ce ta taimake ta nana isha ta ce za ta biya kuɗin duka amma an karanta mana wannan a cikin babu shuruti fil bai'i a cikin kitabul buyu'i a can baya sannan musulunci ya kawo tsari na idbari ko tadbiri sai mutum ya ce ma bawansa an ta hurrun duburi kai yantaccen ɗaɗa ne amma idan na mutu rayuwa ta ta zan maka ƙangi in na mutu to ka zan ka'in shi ne ake da abin da ake cimshi al'abdul mudabbar duk waɗannan tsare-tsare ne da musulunci ya kawo sannan sai musulunci ya fito da wata hanya ko wasu hanyoyi na idan mutum ya yi wani abu sai a ce to ka fara sai yan tabawa idan mutum ya matarsa zihari ya kamanta ya ce da uwashi da matarsa abu ɗaya ne ko da ƴan uwarsa da matarsa abu ɗaya ne to shi nan ba zai koma wa matan nan tashi ba matan nan za ta zauna kamar ya rabu da ita ne har sai ya aikata ɗayan abubuwa guda uku daga cin abubuwan nan guda uku akwai yanta bawa mutumin da ya zake ma matarsa da rana a ramadan da gangan babu wani tawili ba tare da wata shubuha ba shi ma sai aka ce cikin ɗayan abubuwa guda uku da zai yi ya yanta bawa mutumin da ya rantsuwa amma daga baya sai ya ga abin da ya rantsi a kansa din nan zai saba masa to shi ma cikin zaɓi guda hudu da aka bashi a ciki akwai mai akwai yanta bawa wannan musulunci ya kawo waɗannan tsare-tsaren so daga musulunci ba tashji'i ba ƙarfafa bauta yi ba a'a musulunci ya akwai malaman wasu malamai daga cikin ulama tarihi tashri'il malaman da suke magana kan tarihin fikihun musulunci da suke ganin cewa musulunci a cikin burinsa ya so ma ya haramta bauta ga baki daya ya zama babu bawa saboda kaga ashe ba za a zagi musulunci a matsayin cewa musulunci ya zo da tsari na bauta ba a shi ya kyautata tsarin to shine nan mala ya buɗe wannan ya ce masa kitabul itqi wato littafin da zai yi batu hadisan da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga ciki da suke bayani akan yan tabawa عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق wannan hadisi daga sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma aka samo shi sayyidina Abdullah ibn Umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man a'taqa shirkan lahu fi 'abdi duk mutumin da ya yanta kasansa a cikin bawa mutane ne guda biyu uku hudu biyar sai suka haɗu sai suka ce bawa misali suka ce bawan nan akan naira miliyan uku kowa ya ba da miliyan ɗaiɗai ana rayuwa ana rayuwa dukkanin su bawan nan nasu ne a matsayin kayan kuɗi kuma zai rika musu aiki zai rika musu aiki kuma kayan kuɗi ne duk ranar da suka yi ittifaki suka ce suna son su sai da shi to za su iya sai da kayan su su ci riba ko su faɗi ko kuma su dawo da kudin su daidai sannan kuma za su yi tsarin na ya zai rika musu aiki yama wancan yama wancan yama wancan yama wancan in tsarin kullum kullum ne shari'a ba ta hana su ba idan tsari na kwanaki za su yi yau ya wannan hidima gobe ya wancan jibi ya wancan su uku ya rika musu hidima a cikin kwanaki uku kowa kwana ɗaiɗai musulunci bai hana su ba to ana nan ana nan ana nan sai ɗaya daga cikinsu ya ce to shi ya yanta shi ya yanta ɓangarensa ya yanta ɓangarensa to shi ne man a'taqa shirkan lahu fi abdi duk mutumin da ya yanta wani ɓangarensa na bawa sun haɗu da shi da ‘yan uwansa sun mallaki bawa sannan zai iya yiwuwa su mallaki bawan ta hanyar gado gadon bawan suka yi babansu ya mutu misali ya ban musu gadansa sai suka ce to mu bashi a haka kan mu sai da shi dukkaninmu mu ci gaba da cin gajiyarsa misali su uku ko kuma misali kyauta aka musu tun da hanyoyin mallaka a musulunci suna da yawa kana iya siyan abu kana iya gadarsa ana iya baka kyauta ko a baka sadaka duk waɗannan hanyoyi ne na mallaka suna ɗaya daga cikin turku almilk ko turku tamlik almilku ko at-tamlik almilku ka mallaka a tamlik a mallaka maka to su dai suka yi tarayya a cikinsa jin nasu ne bawa to ana nan sai ɗaya daga cinsu ya ce shi ya yanta nashi ɓangara kun ga idan uku ne yanzu misali eh, sun siye shi a kan miliyan uku to shi sai ya ce ya yanta sa to yanzu bawa ya koma Bangare ɗaya a cikin uku shi ‘yantacce ne bangarora guda biyu su kuma a matsayin ba ba ‘yantacce ba ne bawa ne to ya za a yi fakana lahu malun sai ya zama wannan da ya ‘yanta ɓangarensa yana da dukiya ya bulugu saman al'abdi dukiyar za ta iya kaiwa kuɗin bawa mai kuɗi ne shi bangarensa sai ya ‘yanta fi sabilillahi sauran bangarorin kuma su kuma ba su yanta nasu ba to kuma sai zama yana da kudin da zai iya biyan su uwima alaihi qimata adlin to sai a kimanta bawan kima ta adalci a shuraka'ahu hisasahum sai ya ba waɗannan da suka yi tarayya da shi bangaren su ya bibbiya su sai ce to kai kudinka kun ga bawan nan mun siye shi a miliyan ɗaya ne lokacin da muka siye shi shekarun shi ashirin da biyar yana cikin ganjin karfinsa yanzu ko shekarun shi arba'in da biyar an ci gajiyar shi gajiyar shekara nawa gajiya ta shekara ashirin ko to ai kaga da dan shekara ashirin da dan shekara ashirin da biyar arba'in da biyar shekara ashirin da biyar shekara arba'in da biyar suna zama ɗaya ba su zama ɗaya wance ya fi ƙarfi ko dan shekara ashirin da biyar ya fi ƙarfi wannan yanzu jikin shi raguwa zai yi zai shiga marhalatu ba'fi marhalatu al-akhirah zai shiga mataki ne na rauni na ƙarshe yanzu komai nashi raguwa zai rika yi karfin sa zai ragu aikin da yake yi da yanzu bayan sa kila ma ya fara cewa kut ba zai iya yin noma da yawa ba ko in aiki ne na ɗaukar kaya yanzu ba zai iya ɗaukar kayan da yake ɗauka da ba raunin shi ya zo misali suka ce to shi kenan yanzu abin da za a yi mu ɗauka cewa bai ragu ba bai ƙaru ba bai ragu ba bai ƙaru ba yana na nawa a miliyan ukunsa to shi kenan sai ya ɗauko su ku suka mallaka sauran biyun sai ya ɗauki miliyan ɗaya dai sai ya ba su shine kuwima alaihi ƙimata adlin kenan sai a masa kima ta adalci a kimanta bawa a kinta ta a ce to yanzu zai yi kaza shikenan fa fa shuraka ahu hisasa shikenan sauran da suka yi tare da shi sai biya su kudin su wa ataqa alaihi al-abdu bawa ya zama cikakken yantace ke kun ga wannan kwadaitarwa ce musulunci yake malamai sun tattauna akan shin wannan wajibi ne idan mutum ya yanta ɓangarensa in yana da kuɗi dole ne ya ya biya waɗancan kuɗinsu ko ko a'a malamai suna da maganganu a kai alalaƙalli biyu wasu suka ce tilas ne wasu kuma suka ce mustahabbi ne shi aka kwaɗaitar da shi ya cika taladansa ya samu lada a wajen Allah subhanahu wata'ala na sadaukar da bangarensa to ya yanta shi waɗancan kuma ya biya su tunda su ba su ba za su ba da shi ba za su yanta shi ba kyauta to ya biya su kuɗinsu? kaga ya samu ladan shi cikakke kenan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya yi aiki da falakta hamal aqaba Allah ta'ala kaman yana fada yana zargin mutane na cewa wai ba su ga tarnakin wutar jahannama ba ne ba su ga tarnakin da yake hana mutane su shiga aljanna ba ne falakta hamal aqabata me yasa ba za su tsallake wannan tarnakin ba sai Allah ya ce ma za me ya sanar da kai abin ake ce maka tarnaki tarnakin da ke hana mutane su shiga aljanna ya kuma afkar da su wuta sai Allah ta'ala ya ce fakwa qabaci yan tawiya kaga mutum yana cikin bauta ka yanta shi ya zama cikakken da wasu ba za su fahimci tunda ba bayi yanzu wasu ba za su fahimci bautan nan ba bawa ba juma'a fa ba wajiba bace a kansa yanzu bawa ya ga dama tun safe yana ta aikin mai gidansa shi kenan sai misali kamar anan masallacin namu da liman yake hawa mimbari karfe karfe sha biyu da rabi a yanzu shi kenan sai ya ga sha biyu da kwata sai ya sauri sai ya je ci kwalliyarsa ya wanka ya fito kenan kila karfe sha biyu da minti ashirin da biyar sai mai gidan shi ce ina za ka ya ce ai zan je masallacin juma'a ne sai ya ce a'a baka gama aikin nan ba ko ya kirkiro mishi wani aiki ya ce je ka kai azhar kuma dole in ya zo masallacin juma'a a matsayin a matsayin sallar juma'a ya saba ma Allah mai gidan shi ya hana shi ya zo masallacin juma'a ya zauna ya wancin mai gidan shi shi ne wajibinsa juma'a kuma sai ya je a azhar kun ga misali na farko kenan na bauta in aka yi ta kawo maka matsalolin bawa abubuwan da ake lissafawa game da shi sai ga abuwa malaman hadisi sai kaji suna sabani ah, za a karbi ruwaya bawa ko ba za a karbi ruwaya ta ba an zo za a nada liman za a nada liman bawa ko ko ba za a nada shi ba da sauran makamantan yin waɗannan sallar idi ba wajiba ba ce a kansa kai ba ba sai ya zo ba yin waɗannan maganga abubuwan to shi kenan sai ya ɗauki dukiyarsa dukiyarsa sai a kimanta bawan shi kenan sai ya biya su wa illa in ku ba haka ba ba yi da kuɗin faqad ataqa minhu ma ataqa to bangaren da ya yanci shi ya yanci so daga shi bawa ne ta bangarora biyu idan masu gidansa uku ne ta ɓangare biyu yanzu shi bawa ne ta bangare ɗaya kuma ɗa ne shi yantacci saboda haka ya saba ya aikin kwana uku to yanzu ya samu sauƙin kwana ɗaya ko ya saba a rana yana aikin awanni tara kowa yana mushi awanni uku uku to yanzu ya samu ragowa ta awanni uku yanzu zai rika aikin awanni shida diyi ne saboda me saboda wancan da ya yanta shi bayi da kuɗin da zai ba waɗancan su kuma ba za a tilasta musu a ce dole sai sun yanta shi ba domin aikin lada ne ba a tilasta mutum aiki nan ta tsawuri a ce dole sai sun yanta shi a hakkin su ne in sun ga za su yanta shi fi sabilillah su yanta shi in suka ce a a sai an biya su to shine shi wannan da ya yanta shi fi sabilillah ya ya man yanta bangaren sa fi sabilillah to ya ba su kuɗinsu. su shi in ko ba haka ba to shi kenan ya zama bawa ta wani bangaren ta wani bangaren kuma ba bawa bane shi ina jin mun gane sosai ai to hadisin fikhun da yake karantar da mu ke وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا له من مملوك فعليه خلاصه في ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمه عدل ثم استسعي العبد غير مشكوك عليه wannan hadisin ya kama da wancan iyaka riwaya sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yace daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace. man a'taqa shiqsan lahu duk wanda ya yanta wani bangaren sa ashiqsu shine ashirku din ashiqsu wato bangare min mamlukin na bawa mutum yana da yayi tarayya da wasu a bawa shikenan sai ya yanta bangaren sa yace to ya yanta shi shi shi bangaren sa ya yanta kamar yadda muka fassara a wancan hadisi fa alaihi khalasuhu min malihi to an dora masa ya kubutar da bawan gabaki ɗaya ya yanta shi min malihi daga dukiyarsa ya ɗibi dukiyarsa fi sabilillahi ya biya waɗancan waɗanda su ba su yadda su sai da shi ba su yadda su yanta shi ba ya biya su hakkinsu fa in lam yakul lahu idan ko ba yi da dukiya kuwimal mamluku qimata adli to za a yi mabawan nan kima ta adalci shikenan sai a masa kima ta adalci bangaren ta ya su ko bangaren su yana nan a matsayin na kasuwa na kasuwa ranar da ya samu kuɗi ya ba su ya biya su in kuma ba shi ba wasu su zo su biya kuɗin bawan ya intu ga baki daya sun masu abdu daga nan a ci gaba da bawan aiki ya ci gaba da fita aiki yana neman kuɗi nan nan din malamai suka ce ya fita ya je ya nemo kuɗi ya biya su hayya intu wasu kuma malamai suka ce a'a su ci gaba da bashi aikin da za su shi a gida a matsayin shi na bawa sannan malamai sun tattauna kan wannan lafazin na sun mastus'iyal abdu akwai malaman da suke gani idiraji ne idiraji ne wato an shigar da maganar katada eh, katada da ya ruwa daga sayyidina abu huraira shine wannan sharhi suka ce ba faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam bane amma imam al-mulaqqin rahmatullahi alaihi ya mayar musu da martani ta fuskoki mabambanta a cikin eh, al-ilam ya ce magana annabi sallama ce ghaira mashkukin alaihi ba tare da an ci gaba da ba bawan mahala ba a dora masa abin da zai iya daidai gwagwado ya je ya nemo kuɗin da zai biya su domin ya sami yanci cikakke ga baki daya ko kuma su ci gaba da sa shi aiki amma ba tare da sun matsa masa ba domin yanzu ya samu rangwame aiki ɗaya ya yanta shi su ne ba su yanta nasu ba so da tafi su ci gaba da sa su aiki ba za su ce bari sai sun mora waɗancan kwanakin ba a an cire kwanakin da shi wancan ya mallaka ne ya sa shi aiki ina jin mun gane to waɗannan hadisan abin da suke magana a kai kenan kwaɗaitarwa a game da yan tabawa sannan in tarayya aka yi wajen mallakarsa in wani ya ce ya yanta sa to shari'ar musulunci ta kwaɗaitar da shi ya yi ƙoƙari ya samo kuɗin da zai biya sauran abokanan tarayyarsa sai ya zama ba wannan ya zama yantacce babu wata damuwa a tare da shi yanzu ɗane shi mun gane wannan karatun kusan yanzu tasirin su ɗan kaɗan domin ba bayi ba bayi a duniya da sunan bayi da ake na gaske sai dai akwai bayi na ta'addanci har yanzu ana yi wannan kasuwannin da aka zo aka gaggano su a libya wannan mutanenmu da su da basu yadda da su zauna a ƙasar su cikin mutunci da yanci ba suka rika tsallaka ruwa suna tafiya can kaga abin da ya rika faruwa da su ai ana sai da mutane kuma muguwar bauta irin ta da ake musu a cikin mutanen da ake fira da su da yawan kun karanta ko kun gani a talabijin ana nuno su wani zai ce mai gidansa lalata yake da shi namiji shi abin da zai rika yi da shi kenan in mace ce lalata zai rika yi da ita an yi fira da su a talabijin ana rufe idanuwansa magana da suke faɗi kenan wani yana ba da labari ya ce sai a yi sati bai ci abinci ba mai gidansa ya sati bai ba shi abinci ba to kaga wannan kuma aina suka same su zuwa suke a matsayin masu hidima su ba su su zauna a kasar su ba sun zata wai kasarsu su talaka kasa ce dan Najeriya shi kun san a cikin mutanen duniya yana cikin waɗanda ba su gode ma Allah yi wa wannan musibar mu ce so da ka sai ya tsallaka kasar sa ya kyale ta da mutuncinsa da darajarsa da kimarsa sai ya tsallaka ya tafi wata kasa da sunan neman kuɗi to shine sai suka rika musu wannan a kama mutum a je a sai da shi wani a kulle shi a ɗaki duhu kawai duk sun yi waɗannan batutuwan an jiji su sun faɗa an rubuta kuma sun faɗa an faɗi a talabijin an faɗi a rediyo duk gashi nan so daga mummunan ɗabi'a ce so daga babu bauta yanzu a duniya da sunan bauta ta gaske sai dai wanda aka kama shi da ƙarfin shi aka je aka sa shi a inda ake yi so da ka shi yasa fiqhun dan kadan ne mutane suna karanta manyan manyan littafai na fiqhu da hadisi za su ga yadda aka ba bauta muhimmanci sosai eh, saboda fuskoki ne da yawa tana ɗaya daga cikin hanyoyin samun kuɗi a da domin bayin ai dukiya ne ana sai da su a matsayin dukiya da sauran ko matsalolin da suke da alaka da wannan babu bai'in mudabbar babin da zai yi bayani akan sai da bawa da ake ce masa mudabbari uh, waye al'abdul mudabbar kun fara faɗi a shimfiɗa da muka yi ɗazu albai'ul mudabbar a tadbib ko al-idbar shine mutum yana da bawa sai ya ce ma bawansa an ta hurrun duburi idan na mutu ko ka zama ɗa ka zama ɗa tadbiri ya kama da rukuba rukuba a fikihu ita ce sai mutum ya zo ya kira wani ce ce na ga gidan nan ka zauna in ka riga ni mutuwa gida zai dawo waje na in na riga ka mutuwa kuma gida ya zama na haka rukuba kenan abin da ya shafi kayayyaki fili ne a'a mota ce abin hawa ne da makamantansu shi ko bawa abin da ake masa shine ana masa tadbiri ko a masa idbari so da ka sa ana cewa albai'ul mudabbar ana cewa albai'ul mudbar ko almudbar ko almudabbar ko filin adbarahu ko filin dabbarahu ai ja'alahu hurran duburahu ai wa'adahu annahu yakunu hurran idza mata idan ya mutu to shi wancan ya zama ɗa musulunci ya yarda da wannan tsarin kaga inda mutum zai je ta addu'a wani ya mutu ke <laughs> sai je ta wa ya ta addu'a Allah gaggauta sa ko amma kuma kun san da zai kashe shi to shi kenan yanzu ba ya haramta ma kansa wannan da zai je ya kashe shi a tabbatar da shi ya kashe shi to ba wannan magana kuma ka'ida ta man istajala shay'a qabla awanihi uqiba bi Mali. duk mutumin da ya gaggauta wani abu kafin lokacin sa yayi to shikenan sai a haramta masa wannan abu mutumin da ya kashe baban shi ko magaji mai gado ya kashe wanda zai gada ai ba shi da gado ko alqatil la yari me kisa bai gado haka nan ai ma wani wasiya cewa wani ya ce to in ya rasu ya ba shi gida kaza saboda bai da sa sai je ya kashe shi to ba shi ba wannan wasiyar ba zai same ta ba mun gane istijalu shay qabla awanihi da. to haka haka mudabbari idan ya kashe mudbirinsa ko sa wanda ya ce in ya mutu kafin shi in ya mutu to ya zama ɗa bayansa to sai je ya kashe shi to yanzu ba zai taɓa samun yanci ba ke ne yana cikin kayan gado yi a ci gaba da bautar da shi ta ku waɗanda suka gaje shi ba karamar azaba za su ƙara auna mashi ba ko shi ya kashe fa baban su kila za su sassauta masa kana tsammani za su sassauta masa to ya halatta a ce da shi mutum ne ya ma bawansa ya wannan to ya halatta a kalli wani dalili sai a sai da shi kafin ya mutu kafin shi mai alkawarin ya mutu to ya halatta wannan bawan da aka masa alkawari mai gidansa ya masa alkawari cewa in mai gidan ya mutu ya zama ɗa yantacce to ya halatta a ce da bawan kafin rasuwar mai masa alkawarin mai gidansa shine wannan babu bai'il mudabbar za mu ji hadisi zai ba da amsa halarcin ko kuma rashin haka an jabir abdullahi radiyallahu anhuma qala دبر رجل من الأنصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه daga jabiru dan abdullahi radiyallahu anhu ma jabiru dai al-ansari al-khazraji Bale yace dabbara rajulun min ansari ansar gulaman wani daga cikin mutanen madina ya yanta yi ma ɗaya da kiyama wani bawansa tadbiri ko idbari ya ce masa idan ya mutu to ya zama da shi idan mai gidan ya mutu to bawan nasa ya zama yantaccen ɗa al-gulam lafazin al-gulam ana amfani da shi a matsayin bawa Al'gula a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yaqul ahadukum abdi wa amati wal yaqul gulami mutum kai ya ma kai ya ce ma bawansa abdi bawa na sai dai ya ce masa gulami to daga cikin itlaqat na na sunan bawa akwai gula ana ce masa gula kamar yadda ake ce ma baiwa mace jariya kaga jariya budurwa amma kuma ana amfani da wannan lafazin a matsayin ana nufin baiwa to shi kenan eh, wa fi lafzin a wani lafazin aka ce balagan nabi sallallahu alaihi wasallam labari ya je ma annabi sallallahu alaihi wasallama anna rajulan min ashabi ya'taqa gulaman lahu an dubure wani daga cikin sahabbansa ya bawansa amma ya ce sai bayan ya mutu sai idan shi ya mutu sannan bawan ya zama ɗa lam yakun lahu malun ghayruhu sannan wannan mutumin bayi da wata dukiya sai wannan bawan shi kadai kaga in aka zo magadan shi ba gado kenan kaga wannan ya zama abin da malamai suke cewa alwasiyar ja'ira kenan alwasiyatul ja'ira kenan wato wasiyar da akwai zalunci a ciki duk wasiyar da ta wuce ɗaya cikin uku to malamai suna ce mata alwasiyatul ja'ira hadisin sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ma'aiki ya je gaishe shi ba yi da lafiya karshe ya ce as-sulusu to in yi sadaka in yi wasiya da sulusi wato ɗaya cikin uku ya ce a sulusu wa sulusu siyu ce to ɗaya cikin uku ɗaya cikin uku ma fana da yawa shi ya sa Abdullahi ibn Abbas ya ce da mutane za su gungusa su mai da shi ɗaya cikin hudu to da ya fi domin a sama sai da ya jinjina ɗaya cikin uku to wannan mutumin shi bai da wata dukiya da zai mutu ya bar ma iyalansa a raba a matsayin gado sai wannan bawa kun ga an samu dalili ko mu rike wannan dalilin faba'ahu bi samani ne ati dirhamin sai annabi sama ya ce a sai da ba wannan da dirhami 800 dirhami 800 kaga kudin zakka su hudu kenan nisabin zakka su hudu nisabin zakka su hudu miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin da wani abu su hudu kaga wajen miliyan bakwai kenan kusa ko miliyan bakwai ko miliyan shida da wani abu dai aka aka aka aka sai da shi sun ba arsala bi samanihi ilaihi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aika masa da kudin ka san ko manzo sama shi baya baya siyan bawa ya ci gaba da bautar da shi me yake nan ya yanta shi dama me ya burin wancan ya yanta shi amma sai yaushe sai ya mutu to kuma in ya mutu ba abin da zai bama magadansa annan sun sama kuma ya ce innaka an tazara wa rasataka agniya'a khairun min an tada'ahum alatan yataqaffafuna an-nas gara ka ba iyalanka suna da dan abin hannu haka da za su dan ci gaba da rayuwa su dan ci abinci a biya ma yara kuɗin makaranta har su tasa su girma ya fi ka mutu kana mutuwa kuma a zo ana bara me za a ce da iyalanka alhali an san lokacin da kake da kai kana da wadata inda ma ba ka da wadata shi ke to illar da ta sa annabi sama ya ce da wannan bawan ita ce yi da wani shi yasa mafi yawancin malamai akan wannan fiqhun suka tafi bayi da wata dukiya sai wannan bawa so da ka malamai sai suka kasi gida uku kashi na farko suka ce idan za a sai da bawa da aka masa idbari to dole ne ya kasance akwai wata illa mai ƙarfi kamar wannan illar da aka samu ta cewa ba yi da wata dukiya sai wannan bawa ba zai ban ma magajansa wani abu ba in aka in ya ce bawan ya zama ce in ya mutu malamai da yawa akan wannan fahimta suka tafi a gaba gaba a cikin ala'immal arba'a akwai al'imam shafi kauli na biyu suka ce su ba su ga wannan hadisin ba suka ce ma damar mutum ya yanta bawansa ya ma bawansa idbari ya ce idan ya mutu ya zama yantacce to ba wata fuskar da za a yi a ce da shi kauli na uku su ne waɗanda su kuma ahlul zahir suka ce ko da dalili ko ba dalili ya halatta a da shi so daga kauli kaulin farko shine daidai cewa in akwai dalilin da zai sa a tsaye da shi to a da shi an ce za a yanta shi in ya mutu ya zama yantacce to sai ya zama akwai dalili kamar irin wannan to ya halatta a da shi saboda wannan dalili to sai mas'ala ta gaba ita ce tun aka sai da shi ne makomarsa da can an masa alkawarin idan mai gidansa ya mutu ya zama ɗa to yanzu kuma sai aka sai da shi in aka sai da shi shi sharaɗi ne dole yan tashi ko kuwa a a sai da shi ke ci gaba da zama a matsayin bawa kaga eh, can misali yana hango hajeri ya gari ya haɗu hadari ya haɗu saura kiris ruwa ya zuba shikenan kawai sai aka ɗauke shi sai aka kai shi can masu fako inda su kwata-kwata ba a musu ruwa kaga akwai adalci a ciki to shi yasa sai wasu malamai suka ce ai hadisi bai sarraha cewa annabi sama ga abin da ya da shi ba amma a tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama annabi sama in ya ce bawa yan tashi yake to sai suka ce waccan karina ce da ke tabbatar da cewa ashe in an sai da shi sharaɗin ya kasance yan tashi za a yi kaga an gaggauta masa yanci ba sai wancan ya mutu ba domin wannan wanda ya je masa idbarin mai shi ɗin kila yana iya rayuwa ma Allah kada ya san ko shekara nawa zai kafin ya mutu ko to yanzu sai gashi sai ya sa'a sai aka sai da shi da aka sai da shi kuma yan tashi za a yi so daga wannan magana ita ce tafi a sai da shi amma da sharaɗin me a yan tashi ba a sai da shi kuma a ci gaba da bautar da shi ba domin wanda zai siye shi dole ne a ce kuma ya yan tashi ba dole ba ne yana da damar da zai ce ya ci gaba da bautar da shi so daga in an siye shi din ya zama yan tashi za a yi mun gane a yi wannan shine abin da hadisin ke karantar da mu inda da bayi in an kai lokacin da za a samu bayin kila ko muna da rai ko ba mu da rai to ga dai hukunce hukuncen nan eh, wasu daga ciki kuma wannan shine hadisi na ƙarshe a cikin wannan littafin na al'imamin jamaili alaihi rahmatullah Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi da aka yi su a ƙarni na bakwai ya tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faɗa mana a muqaddima cewa eh, zai kawo hadisan da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka yi tarayya wajen fitar da su wato Bukhari ya fitar da shi a sahihinsa Muslim ma ya fitar da shi a sahihinsa ya kade akwai hadisan da basu cika wannan sharuɗan ba sai ya kasance kila hadisin Bukhari kawai ya ruwaito shi Muslim bai ruwaito shi ba amma ya kawo shi a nan ko kuma musulmi kawai ya ruwaito shi bukhari bai ruwaito ba mun yi ishara zuwa ga wasu daga ciki a baya a lokacin da ake karatu sannan mun kalla za mu ga littafin ya kunshi littattafai ne guda ashirin duk da akwai babubukan da ya ce musu babun amma ya kamata su zama kitab Allah ya saka masa da alkhairi kuma yau ne Allah ta'ala ya kawo muka sauke wannan littafin bayan shekaru da yawa da aka yi ana karantawa kusan shekaru tara muka yi muna karanta wannan littafin imana kusan shekaru tara manhajin da muka bi kamar yadda aka gani shine eh, ɗaukar hadisi a karanta shi a fassara shi sannan a ba da tarjama sahabin da ya gwaito kusan ina jin babu sahabin da aka ambata a cikin littafin da ba a ba da tarjamarsa ba alal aƙalli a faɗi wasu daga cikin manaƙib ɗinsa darajojinsa da falalolinsa har akwai hadisan da akwai sahabban da aka ambatan adadin hadisan da eh, suka ruwaito gwaggwadon abin da al'imamu baki ibn makhlad ya ruwaito a ya ambata a cikin musnadinsa sannan malal jama'ili ya yi ƙoƙarin tattaro mana hadisan ga sunan takaitattu kusan duk idan mutum ya lissafa ya gansu hadisai ne ba su wuce ɗari hudu da wani abu ba duk da sabawan nuskoki na littafi ɗari hudu da wani abu ne hadisan da malai kawo mana wanda malamai suna ba da shawarar mutum ya haddace littafi in ka haddace wannan littafin kaga kana da hadisai kusan 400 da ka haddace na annabi sallama kuma abun ban sha'awa hadisan hukunce hukunci kowane hadisi daga cikin hadisan wata ka'ida ce daga cikin ka'idojin fiqhun musulunci da za a fitar da kuma ƙananan ka'idoji a ciki sannan al-imamul jama'ili ya kamana daga cikin wata wani abun ban sha'awa a littafin sai ya fara da hadisin eh, ba muhajiri ya kare mana da hadisin lansar ai rayuwar manzo Allah ya fara yin ta ne a makka ya kare a madina daga hadisin farko a cikin littafin hadisin abdullahi az hadisin umar ibn al ba muhajiri ne hadisin karshe kuma hadisin jabir ibn abdullahi balansari mun gane to su ne waɗannan abinda muka karanta daidai muka fassara daidai a cikin wannan littafi Allah ba mu ladansa Allah kuma ya sa shi a cikin ma'auninmu na alkhairi kurakuran da muka yi a daidai lokacin da ake karantawa ko kila kuskuren majan baki ko kuskuren fassara ko kuskuren istinbatun wani hukunci muna fatan Allah madaukakin saki ya gafarta mana Allah madaukakin saki ya ji kanmu kai ya kama mu da wannan kuskuren da muka yi kamar yadda muka yi alkawari insha Allah ta'ala littafin da za a karanta nan gaba shine at-tajridu sahih at-tajridu sarih at sarih littafin al-imam Ahmad ibn Abdul Latif الشرجي الجديد عليه رحمة الله تعالى shine littafin da za mu karanta a tsakaninsu kuma da wannan malamin mai malam aljama'ili akwai kusan shekaru 200 wato aljama'ili ya girmai da wajen shekaru 200 so da ka shi ne littafin da za mu karanta insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu in Allah ya kaddara kafin azumi za mu fara iya karanta shi to sai mu fara dai da ƙaddima. za mu mukaddima kamar yadda muka saba insha Allah so da ka ka'ida ita ce kowa ya kokari ya samu littafin a yi kokari a samu littafin kada ya zama ba littafin mafi yawanci wanda aka zo suka zo aka karanta wanda littafin da su bari muku gori yau dan littafin masallaci suke amfani da shi ko ba haka bane mafi yawanci littafin masallaci suke zuwa sai a zo a raba a fito da shi kun gani ko ga nan yasa ga littafin nan da akala alai alai haddahar wa shari in balarabe ya ce akala alai haddahar wa shari ba me ake nufi wato ya dade kenan ya tsufa da yawa ke kuma duk wasu bangonsa ya cire ko da ka ayi kokari daga cikin ka'idar karatu ka mallaki littafi shine yake nuna za ka iya koyan karatu kenan a bayan ya zama kawai sai dai ka zo a yi karatu a masallaci shi shikenan ka ɗauka kawai wa'azi ake kenan in aka yi wa'azi ka dan tsuntsunci abin da zaka tsintsinta shikenan zuwa kuma ka watsar a cikin masallacin a'a ka ji cewa karatun masallaci ma da ake ka ji cewa ɗalibta kake ɗalibta kake in mutum ya ji wannan a zuciyarsa to shi da gaske ke amma kawai in zai zo ne kawai shi ya zo ko ya zo ya saura ko ni ma ya kwanta yana bacci ya kishin gida ko wani abu ne mai kama da haka to kaga ba karatu ce to daga mutum ya ɗauka cewa shi dalibi ne dalibta yake yi kuma daidai gogudu yana son ya samu rabansa in Allah ta'ala ya azurta shi da zuwa ya je gaban malamai a zaure ya buɗe littafi a biya masa to ya gode ma Allah sannan kuma sai ya ƙara da wannan a matsayin haske akan haske nurun ala nur in Allah bai azurta shi da wancan ba to ya zo ya yi daidai gwagwadon abin da yake yi yayi amma shi kenan sai mutum ya zo littafin masallaci zai zo ya ɗauka in ya samu to in ko bai samu ba shi kenan shi yasa za ka ga sai lokacin da mutum ya ga dama zai zo wani sai gab da za a tashi sai kaga ya zo masallaci ya zo a karasa da shi ya samu albarkar rufewa ko to duk wannan dabi'un sai mun canza su wannan zamanin namu yana cikin zamanin da ya fi kowanne wahala karantarwa zamani ne mai wahalar karantarwa ba kowa ke iya jure karantar da mutane a wannan zamanin namu ba saboda ɗabi'unmu da yanayin yadda muke ɗaukar karatun da yadda muke ɗaukar addinin kusa mafi yawanci kake ganin mutane sai su guduwarsu wani kajanci ya tafi abuja wanda ya tafi abuja ya ba ba karatu ya tafi ba karatu abuja ba wajen neman karatu ba ne wajen neman kuɗi ne mafi yawancin mutum ka ya tafi abuja ya tafi ya cika aljihunsa to daga mu gyara waɗannan miyagun ɗabi'un namu ba daidai ba ne mu girmama karatu mu tsaya mu yi karatu da gaske kada ya zama bakin wuta ya mutu a hannunmu so daga kowa ya yi ƙoƙari in an sa littafi ya mallaki littafi mallaki littafi shine zai nuna eh, hatta a gidanka kana tarbiyya matarka ƴaƴanka sai suka ganka ka dau littafi duk lokacin da za a yi magariba sai a ganka ka dau littafi ta tafi baka bukatar ka ce mu wani ɗanka ya je makaranta shi ya ga abin da kake yi ai ka yi masa tarbiyatu bil qudwa wadda malamai suka ce at-tarbiyatu bil qudwati wal hal ablagu min at-tarbiyatu bi al khutbati wal maqal ka tarbiyyantar da mutum ta hanya ya ga kana yi a aikace ya fi kai ta surutu da baki in surutu za ka yi da baki ba dole bane ya tasiri amma a ga kana yi a aikace shi ke mashaɓawu su yau man bi ikhtiyari ala ma taqtaluna qalu bada'ta bihi wa nahnu muqallidu fa به ونحن مقلدوه muqtal wa'd fa inna in إن mu'addiluhu wa وينشأ ناشئ الفتيان minna ala ma kana awwadahu abu haka mai hikima yace wai wata rana dawusi ne kun san da dawusu yake yi ai ya fito babban dawusu ya yi kyankyasa mace ce ta yi kyankyasa sai ta zo tana tafiya takama irin yadda take buɗe wannan ita kuma su kuma ya'yanta yan ƙanana ba su da gashi su ma sai suka bi bayan ta kawai sai suna hura fatar su wannan huji hujin alamar fitowar gashin sai yana huruwa haka suna buɗewa su ma suna takama sai ta waigo dawisu ya waigo ya ce kai wace irin tafiya ce kuke haka wani a kambare sai suka ce ai baba kai ka fara shi in ka daidaita tafiyar ka ba irin wannan tafiyar kake ba mu ma irin ta zame su ce wa yan sha'una shi'ul fitiyani minna ala ma kana awwadahu abuhu masu tasowa a cikin mu suna tasowa ne akan abin da baban su ya dora su akai akan abin da baban su ya dora su akai so da ka mu yi wannan tarbiyyar daga gida mun gane so da ka kowa ya rika mallakar littafin an ce a mallaki littafi Allah ku sarki ya ba mu ikon gyarawa waɗanda duka aka kin daga wannan karatun waɗanda aka fara da su kuma suka kawo har yanzu ga sunan da yawa dattawa Allah ku sarki ya kara ma rayuwarsu albarka da su ake fara karatun kuma har a ta da suna har yanzu da yawa ana tare da su waɗanda kuma aka fara da su amma dalili ya sa ba su iya fitowa akwai su suna nan dattawa ne amma ba za su iya fitowa ba sukan ji muryoyinmu ma daga gida daga gidaje in mun haɗu da su ko mun je gaishe su sukan nuna alhininsu mu ce musu Allah ba zai ɓata aikinku ba Allah zai ci gaba da ba baku lada kamar kun halarci karatu ne to su ma Allah madaukakin sarki ya ci gaba da marayuwarsu albarka Allah madaukakin sarki eh, waɗanda ba su da lafiya a cikin su rashin lafiya ne Allah ba su lafiya sannan waɗanda kuma suke suka rasu wasu an fara amma an rasu da su da yawa yanzu da za ka lissafa mutane da yawa a nan wasu da su ake zama aikira amma sun rasu kaga wannan ma darasi ne muna roƙon Allah Allah ya gafarta musu sannan waɗanda su kuma da kowa da kowa da ake yi har yanzu ana tare da su Allah ku sarki ya tsorar da abun kuma ya sa abin ya rika mana amfani eh, Allah ku sarki ya ba mu ikon aiwatar da abin da muke karantawa kuma muke koya wannan shine babban abu alkhairi ana bukatar ya zama da kai aka fara yin sa kuma a ci gaba da yi wa abu rabbaka hatta ya fiye kal yaqin kai ta bauta ma ubangijinka har sai mutuwar ka ta zo haka ake fata so da ka Allah ya tabbatar mana da alkhairi kamar za mu fara sai mun yi shimfiɗa a game da littafin da shi asalin littafin wato sayyid bukhari asalin littafin kenan sannan wane ne shi bukharin sannan shi kuma malamin mai ikhtisarin littafin wato al-imam zabidi insha Allah ta'ala Allah shi taimake mu Allah kara mu malan lafiya malan na san wannan tambayar ba ta cikin karatun mu amma ina neman alfarma a kara mana sani malam menene hukuncin mai mai kallon bal a musulunci shin ya halasta ko bai halasta ba na gode malam to ita kwallo bal ya ce ko ita ce kwallo ita kwallo tana da tarihi ba kamar yadda wasu ke fahimtar ta bane asalin kwallo ba ta musulmai ba ce akwai malaman da suka rubuta a matsayin tarihi tana da alaka da addini kama a sheikh abin da mashu ali salman hafizahullahu ta'ala yana da littafi da ya samu suna kuratul qadam kuratul qadam ma laha wa ma alaiha kuratul ma laha wa ma alaiha to a cikin wannan littafin ya kawo tarihin kwallon kafa cewa kwalla da ake da ita tuntuni rumawa suke da ita kuma tana da alaka da addinin su Allah shi yasa kake ganin olympic da ake yi ruma ma guzawa ne asalin rumawa ma guzawa ne kafin su itinaqi na kiristanci kafin su karɓi addinin kiristanci eh, maguzawa ne su to daga cikin abubuwansu na addininsu akwai ƙwallon kafa to haka abin ya tafi malaman mu sun yi rubuce-rubuce akan motsa jiki magabata kama imam al-qayyim yana littafin sa al-fuhusiyya amma daga farkon littafin har zuwa karshen littafin bai magana kwalla abin da ke nuna maka cewa kwalla ta musulmai bace to wasu malamai sai suka ɗauke ta a matsayin kawai motsa jiki kamar malaman wannan zamanin wasu daga cinsu a littafansu kama a shek ja abubakar jabir aljazairi allah ya kara masa lafiya shi a cikin littafinsa min hajjul muslim ya tafi akan cewa kwalla za ta iya zama halatta ya kawo su sharaɗa ina jin guda hudu sannan bayan cin shi akwai a shek yusuf al-karazawi hafizahullah shi ma yana da littafi a cikin littafinsa alhalal halal wal haram shi ma ya kawo wannan ya tattauna akan hukuncin kwallon kafa sannan ya ware yana da littafinsa sa fiqhul lahwi wat tarfih ala daw'il kitabi wa sunna shi ma ya kawo bayanin kwallon kafa su dukkanin su sun kalli kwallon kafa a matsayin kawai abinda mutum zai yi a matsayin motsa jiki ba su kalli kwallon kafa a matsayin abin da ake yin ta a yanzu ba ban jin yanzu kwallon kafa kawai ana ɗaukar ta a cikin manufofin ƙwallon kafa da za a ce a kasa gida goma motsa jiki kashi ne yake da shi ya kai da akwai manufofi manya-manya da suka wuce haka sannan da abin da ke faruwa a cikinta so daga ƙauli rajihi ƙwallon kafa ba kyau kwalla ba kyau saboda abubuwan da suka gewaye ta marasa kyau sannan in bugawa bai halasta ba in bugawa bata halasta ba to kalla ma bata halasta ba ke musamman wannan zamanin namu da muke ciki da ta ɗauki wani yanayi mara munin ya ƙaru sosai da kunne na taɓa jin wani yana bada da labari yana cewa Duwata wata alal aƙalli yana siyan kati kati na ya kalli ƙwallon kafa ya faɗi wasu dubanni amma ban jin ya taɓa ba masallaci dubu uku na san shi sannan yana ba da labari yana cewa kaga duk da haka kuma ni ba na iya zama a gidan in kalla ya faje ya ce katin wai sai ya je ya haɗu da wasu an haɗu a ina ne a gidan kallon inda za a yi musu wancan dan kulob kaza ne wancan dan kulob kaza ne wancan dan kulob kaza ne sadaka daga cikin abubuwan da suke bata ma mutane lokaci suke kau da su daga aikata alkhairi su hana su yin aikin alkhairi a wannan zamanin namu akwai kwallon kafa sannan ji yadda ake girmama ta yadda ake girmama ta wani zai yi wani abu mai kyau a ƙasa ko wani bincike na sciences ya samar da wani abu ba wanda zai damu da shi amma za ga kwallo dan kwallo ya je kwallo ya buga kwallo kazami da kajeran wandonsa da kananan kayansa haka zai zai na gaisawa da shugaban kasa shi a ce an bashi miliyan kaza duk kasashen duniya haka ake yi ba wai kasar mu ta Najeriya kawai ba ka ji miliyoyin kuɗi na tafiya ana faɗi a kai budget ɗin da ake ma ƙwallon ƙwallo sports ministry fa take da shi sports budget ɗin da ake musu nawa ake ba nawa ake ba su akwai ƙasashen da aka ce kasan siya kasan sport ya fi na education ya fi na ilimi kaga ina za a zauna lafiya yan iska su fi masu ilimi daraja mutanen da ba su da kima ba su san darajar kansu ba balle su san darajar wani sun fi masu ilimi kima an fi girmama su fiye da masu ilimi sannan musibar ta kai ma mutum zai zo yana lissafa maka wasu arna wanda gabarsu da musulunci ta fito fili ba su koye ba ya lissafa maka su ya lissafa maka ranar da aka haife su da ranar da suka yi kaza da ranar da suka yi kaza da su nawa aka taba siyan kafar su kasa kaza ta taba siyan kafar su amma da ka ce masa ya lissafa maka al'ashar al-mubashshiruna bil janna cikin sahabban annabi sama wallahi sai dai ka harbe shi ba zai yi ba kai wani ya faɗa maka ya faɗa maka sunayen manzalin sama bayan Muhammad ya ƙara maka koda guda biyu ne wallahi bai sani ba to wani abin ne za a zo ana cewa halas ne ai mutanenmu su ka'ida su su ba su da bawabi malamai sukan kalli wani abu haka sai su ce to ya halasta amma ga ka'idodinsa ga dokokinsa to mutanenmu su ba su da waɗannan bawabi din ba su san su ba kawai ya an halasta musu ai shi ke sai su je su ci gaba da shagalinsu so da akwai hanyoyin motsa jiki da ake da su musulunci ya yarda da su in motsa jiki za ka ga hanyoyin motsa jiki nan suna da yawa لا فدا من لتاف الفوشية نا الإمام ابن القيم لتافي نيدا دو وان بياني ده كشي نما نموت أجي كياي بياني كنسا كيسا وان ما وان ما لم يتي مسا يتي سونان الفوشية الإسلامية في الرياضة البدنية الفوشية الإسلامية في الرياضة البدنية فسوني وان so daga wannan musiba ce tana cin musibobin zamani shi yasa wani ya sa wani da ya kira ta da sanamul ya ce gunkin zamani ce wani malami cikin malaman kasashen biladu sham alƙalmuni ya rubuta littafin zai samu suna kuratul qadami wa akhwatuha ba kuna da kano wa akhwatuha muna da kano akhwatuha a nahawu ba da inna wa akhwatuha da zanna wa akhwatuha to akwai kuratul kadami wa akhwatuha kaga wa akhwatu ha su basketball su tennis da makamantansu duk ya faɗe su ya ɗauki ɗaya bayan ɗaya bayani kansu da ƙa'idoji na musulunci littafi ne mai kyau ba rubuta kamar sa ba so daga matasa hankalinsu ya kamata ya dawo ana da buƙatar ana da bukatar su hankalin su ya dawo su fahimci eh, musulunci yana da bukatar su ba shagalta da kwalla ba waɗannan mutanen sun shirya muku sharri sun shirya mana sharri su halakar da mu shi yasa kowace fitina yau su kirkiro waccan gobe su kirkiro waccan yau ina ji akwai ranar da ba a wata kwalla a duniya akwai ranar da za a ce ga ta an ware ta babu babu babu abin nan eh, babu ranar da za a yi kwalla a duniyan nan march da za a ce an yi da kaza da kaza ba ranar kuma mutane suna nan suna bibiya yanzu hatta gidajen talabijin din nan da suke na kuɗi in kai kwana biyu ba su kira ka ba ba ka sa kuɗi ba sai su kira su sa kuɗi suke sai su kira ka kai ne wane wane eh kwana biyu ka ba ka sa ba ka sa baka sa kuɗi ba lafiya ka san muna da wani tsari ba ne na yanzu in ka sa kaza za mu baka kaza kana kallon kwallo haka tambayar da za su maka kenan sun taba kira na shi yasa nake ba ku labari kana kallon kwallo na ce a'a bana kallo me kake kalla in ce labaran duniya da wa'azi to shi ne wannan abin da suke kenan to da ka kwallo ba ta da fa'ida ba ta da amfani bata halasta ba a musulunci Allah shi kyauta wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ali sadiq